يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a goma sha bakwai ga watan zulqada hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda kuma ya daidai da sha bakwai ɗin ga watan yuni miladiya dubu biyu da ishirin da biyu muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a shiyar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahihin imam bukhari rahimakullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke bayani akan darajoji na wasu mutane da wasu ababe da wasu halittu kuma muna cikin bab alamatun nubuwati fil islam babu da ke magana a kan alamomin annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun farkon shigowar musulunci za mu tashi a kan hadisi na dubu uku da ɗari shida da bakwai kamar yadda za mu je a bakin alaramma haddasa na muhammad ibn al-musanna بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر حدثنا محمد بن المثنى شيني أبو موسى أنزي أنا ميلك بها الزمن قال حدثني يحيى بن سعيد شين القطان عن إسماعيل شين ابن أبي خالد قال حدثني قيس قيس شين ابن أبي آه ابن أبي حازم عن هذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال علم أصحابي الخير جاء أبو كنكراتونا da muke ɗaukar karatu tare da surin annabi sallallahu alaihi wasallam suka do alkhairi suke ta nema ilimi alkhairi ilimi alkhairi ilimi alkhairi to na ga haka ne ko sai na canza subject wa ta'allamtu sharra ne ko sai ne ta nema ilimin sharri sharrin da zai faru nan gaba sharrin da zai faru nan gaba saboda haka ina bina alkhairi sun je gare su in suna bina ilimin sharri su ko sai su dawo gare ni an yi can jarasko saboda haka <clears throat> cuɗe ne in cuɗe ka kenan abinda huzaifa radiyallahu anhu ya ce kenan hadisi mai tsawo ya gabata da ya bayani a kan sharrin da zai faru a ƙarshen duniya sai gaba حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة الإمام بخاري يشهد حدثنا الحكم ابن نافع منين كنايته كنية الحكم ابن نافع الإمام بخاري بيصاب عن بطن سبنان شبه amma nan gashi sunansa ya ambata kina ya saba ambatu shiru haka ko dai mu bar magana akan rijal ne mu ta tafi akan hadisi kawai matanin hadisi hmm? da haka za a ci gaba to ne abu nu'ayn al-hakam ibn nafi' qala haddathana shu'ayb shi ne ibn abi hamza an zuhri muhammad ibn muslim qala akhbarani abu salma ibn abd arrahman anna aba hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yaqtatila fi'atani annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qiyama ba za ta tashi ba sai wasu jama'a guda biyu sun yi fada sun fada da juna kuma da'awahuma wahida addini su guda aqida su guda wasu malamai kuma suka ce kowa na kira cewa shi shi abdisa gaskiya shi amana da'awahuma wahida wannan ce su ce mu abdisa gaskiya wannan zai ce a'a mu abdisa gaskiya kenan duk dai da'awar gaskiyan nan da suke ko kowanensu su na cewa shi bisa gaskiya kuma abin da ya faru kenan tsakanin muawiya da aliyu bai faru ba kowane mai da'awahu alhaq cewa yana ganin shi bisa gaskiya su jama'a muawiya suka ce aliyu tun da kai a khalifa yau to duk waɗanda suka kashe usmanu sai ka haito da su ai musu hukunci Aliyu na Abi Talib sai to ku bari hankali ya kwanta wasu wane ne ana zakulo su suka ce ina ai kwanciyar hankali shine a zakulo su yanzu ba ce wannan gaba a ce a bar sai hankali ya kwanta ba ya ana cikin rigingima an kashe eh, abin na khalifa kai yi wa a zana babu khalifa da sai a ce a bari sai an gama da wannan kes tukunna na da khalifa ko karkashin wa ma za a yi biyayya da da'a da biyayya saboda ka sai an naɗa wani khalifa to an naɗa khalifan rigingimun na nan ba su kwanta ba tukun wannan lokaci me za a iya yi duk wasu ku lalle ne sai an zakulo su an zo a hukunta su daga nan naɗa wata rigima kuma ta kunno kai kyau Ali ibn Abi Talib yana cikin tsaka mai wuya kenan saboda haka shi ga Muawiya aka je aka yakin Siffin tsakanin shi da Muawiya ko to a nan ne aka koma kuma abin nan yakin jamal talha da zubair da na aisha radiyallahu anhum to suka je suka tunkari abin ali ibn abi talib ko ga anan dai kowa da awahu alhaq waɗannan duk ƙaronin da suka yaƙi juna in ma mujtahidun musibun ne falahu ajran wa imma mujtahidun mukhti'un falahu ajrun saboda haka su suna yi ne bisa ga ijtihadi don ganin cewa lalle su ne bisa gaskiya inda akwai ɓangaren da ya san cewa ba su gaskiya yake ba to da bai ko hita ɗaukar makami yace zai tunka kan musulmi to da awahuma wahid kuwa a ƙungiyoyi na addini nan azo zuwa samu baraka tsakanin su da awahu wahidun Allah nan guda suke bautawa ko kuwa kuma nufa guda suke so su cimma shine a ga cewa musulunci ya samu ci gaba kuma kowane su na ganin cewa ni bisa ga abin da nake ga nake jayayya akai yasa ban ta kammawa ne ban sulhu ba shi ina ganin ni abin da gaskiya haka nan ne ko haka nan ne ke ta faruwa tsakanin al'umma musulmi wurare daban-daban ko alama ce ta annabuwa da haka ba babu mai gano wannan yanda aka yi hasashen kuma abin ya zai faru haka nan kiri-kiri حدثنا محمد بن عبد الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله to haddasana abdullahi wata eh, wata nuskha haddasani kamar nuskha al-ramma wata nuskha kuma haddasana to duk dai eh, ma'anar su ille bambanci ne cikin jama'a ne shi abdullahi ibn muhammad ya karatun koko daga shi sai malamin حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر شين ابن راشد الأزدي عن همام شين ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان القيامة بذات تاشبة سينسى مصر جماعة قمر بيسنية جونة ويكون بينهما مقتلة عظيمة ذا سامو ياكي من سنني أسانينسي كما كانت إيافا دعواهما واحدة abin da suke kira abu guda ne annan wala ta ƙomu salatu hatta yi ba ta dajjalun alkiyama kuma ba za ta tashi ba sai an samu eh, dajjalai menene dajjal a ce dajjalun wanda eh, tsagerancin shi ya kai iyaka ya kai koli shi balarabe ke ce ma dajjalun na fahimta ko saboda wancan babban dijjal saboda haka duk wanda tsagerancin shi ya wuce wuri da shi ma sai a ce mai dijjal makaryaci duk wasu miyagun sifofi gaba ɗai yana da su sai a ce mai dajjal da an ce dajjal shi ke an kai ƙarshe babu wani ƙarin da za a yi kuma to nan ce wanda ya hatta yi ba'asa yi sai an aiko ko sai an tayar da dijjalai a'a sai an samu dajjalai ba wanda ya aiko su suna aiko kanunsu ya festago to sai an samu dajjalai waɗanda za su taso zabo na kuma makaryata kariban bin talatin kusa ga talatin wato sun tasan ma talatin shi ma muslim ya rawaito hadisi daga jabir ibn samara yanke ya ambaci wannan adadin cewa inna baina yadayhi sa'a 30 kazzaban dajjalan kafin tashi alkiyama za a samu makaryata dajjalai asu 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi kowane yana riyawa cewa shi annabi ne idan ba alamatul nubuwa ba ya za a gane wannan sai alamatul nubuwa an samu musalamatul kazzab lokacin abubakar siddiq to ya taso cewa shi annabi ne aka yaƙe shi a kan yamama aka rinjaye shi aka kashe shi sannan akwai tsulaiha al'asadiyya to shi ma ɗin eh, a lokacin Eh, Umar shi ma ya kunno kai amma sai shi ya tuba da ya ga haza in da ga wasalam ba tukun inda ya ga wasalam shi kenan ya je lahira da sai ya tuba to an samu sajja a tamimiyya yako da ta ji kullum musailama alkazab sai da je to eh, ita ma ba annabi ya ce saboda haka sai suka aure tsakaninsu annabi ya aure ba annabi ya ko sai su ta tambada sa to da aka kashe da musallamatul kazzab ita sajjah mata ta su ta wata tuba ta je ta yanzu na barin gakani bari zon tuba ya fi alheri gare ni to sa'an nan bancin haka akwai mukhtar ibn ubayd as-safi shi ma haka nan a lokacin abdullahi ibn zubair khalifanci abdullahi ibn zubair shi kuma ya bayyana to duk ne waɗannan lokaci bayan lokaci sun yi ta bayyana kamar yadda malaman tarihi suka ce fiye da talatin ma an samu amma waɗanda suka yi ƙarfi har suka shahara ana ambatonsu to su waɗannan su ne waɗanda suka ambato cewa sun kusan sun kai talatin ɗin amma in ba haka ba makaryata ɗin sun fi haka nan kuma har duniya ta tashi ko wani lokaci wani makaryaci na iya bayyana da ce shi annabi ne a nan kwanakin baya ba wani ya bayyana ba mai sunan shi ne? mustapha lokoko eh, a a shi na ko a kallaka bin da aka yi mai yawa eh, gausi mustapha lokoko to akwai ku haka na haka na haka na amma ka shi ga wasan shi saboda haka shi gaba ɗaya ba ko lissafa ciki waɗanda suka yi ƙarfi duniya ta ji su to su ne ake eh, su to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari kulluhum yaz'umu annahu rasulullah kowanne yana riyawa cewa shi manzon Allah ne kuma haka na din ga sunan sun faruwa sun ta faruwa sun ta faruwa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari صلى الله عليه وآله وسلم نعم على رمى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويرثة أتاه ذو الخويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أدمي نعم قد خبت خبت نعم قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا يحكب أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم يمرقون, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من, الرم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى بصاته فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه وهو كدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم آيتهم رجل أسود بحذاء عضبيه مثل ثدي المرأة أو مثل أو مثل الضبعة تدردر ويخرجون على حين فرق فر حين فرقة من الناس قال أبو سعيد وأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأوتي به حتى نظرت إليه على نعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته حدثنا أبو اليمان شيني الحكم ابن نافع قال خبرنا شعيب شيني وانت أبو نعيم نشيكو الحكم ابن نافع الحكم ابن نافع أبو, أبو اليمان أبو نعيم الفضل ابن دكين طيب أبو اليمان قال خبرنا شعيب شين ابن أبي حمزة عن الزهري محمد ابن مسلم قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري أنا قال الأباري يشي وترانا منا أوري النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما ينا رب جليمة إذ أتاه ذو الخويصرة sai zul khuwaisira a tamimi ya zo wurinsa wa huwa rajulun min bani tamim wani mutum ne daga cikin kabilar banu tamim fa sai ce ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam i'dil kai adalci akwai tun kada warwara cikin magana ga ko babu sai da ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ce i'idil eh, to manzo yana zalunci inda ya yarda da cewa manzon ne to bai ko kawo mai magana zalunci bale umarce shi cewa ya adalci ina a zuciyarsa bai yarda cewa manzon ne ba ko kuma yi saboda haka ya ce manzon ne kenan kamar yadda ake cewa hmm, amma shi bai hurci haka nan kenan faƙala sai ce wailak halaka ta tabbatan ma waman ya adilu izalam adil idan ni mai adalci ba wa zai adalci ni aka aiko fa don karantar da adalci to idan ni bai adalci ba ɗalibai na za su yi adalci kuma ba za su yi adalcin ba saboda haka Allah subhanahu Ta'ala. daga cikin sunayensa shine al'adu. Allah adali ne sannan kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala yace inni haramta zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman ta tazalimu wanda duk zai sa doka sai shi ya kiyaye dokar tukun sannan ne dokar za ta yi tasiri akan waɗanda aka sanya dokar amma idan shi da kiyaye dokar ba dokar ba za ta yi tasiri ba dokar za ta zamo banza da ita da babu ta da tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ce qad khibtu nayi ruqushi wa khasirtu kuma nayi hasara in lam akun adil ha in ban kasance na adalci ba waɗanda ayyuka guda biyu su hawali hasara da ruqushi fa qala umar da Umar ya ce ya Rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izin lafihi ba ni dama gare shi dare ba unqahu in sare wuyan shi kaga Umar shi ya taya akan cewa lalle munafiki ne ko Rasulullah din nan da yace a zuciyar shi ba Rasulullah bane gabaki ne kawai amma me ya faru fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce da'ahu rabu da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba shi daman kashe munafukai ba kuma ya san su ba bi san su ba amma dai ba ba shi wannan daban ba saboda me don kada ce ga Muhammadu sai yana kashe sahabban shi a lokacin da ake kira a taho a taho a taho a taho kuma waɗanda da suka taho kuma sun ga an ga an kama su ana tikita shi akwai mai tahowa kuma babu wanda zai ta sai kowa ya takan shi da ke waɗanda suka karɓe kiran ma ga su can an sa su cikin keji ana kashi ko kuwa wanda aka saura waɗanda ba su shiga ka su shiga daga cikin hikima a na munafikai kenan a zamanin manzo sallallahu alaihi wa wa sallam sannan kuma cewa a rabu da shi akwai wata hikima da hukuncin da ubangiji subhanahu wata'ala ya riga yi wanda zai bayyana a nan gaba Allah wata ala ya talici wuta ya talici aljanna kuma alƙawarin kowace sai ya cika ta to idan ba a samu ire-iren waɗannan ba yaya wuta za ta cika wuta ba za ta cika ba kowa ya zama mai da'a to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce dahu rabu da shi fa inna lahu asaban yana da wasu 'yan uwa suna can tafi kenan waɗanda za su bi ra'ayin shi ya haƙiru ahadukum salatahu ma salatihi ɗayan ku ku ke ganin cewa na ƙwarai kuke ga kunan kuna samun yabo daga wurin Allah idan kuka ga yadda suke sallah yadda suke kyautata sallah sai ku raina sallar ku wa siyamahu ma siyamihi idan ku ga yanda ɗayan su ke kiyaye dokokin azumi sai ku raina azumin ku don ka kwatanta da azumin da suke yi da irin yawaita azumin da suke yi azumi nawa ne kake yi to wani shi babu wani azumin da zai ji face sai ya yi sai dan ya kasance za su ci karo da juna ne sai ya guda ya bar guda sai ya ga cewa ku ba ma ibada kuke ba wargi na kuka sannan ya alƙur'ani suna karanta alƙur'ani amma matsalar yi jawizu karaƙiyahun imanin da alƙur'ani kan yawa mai karatun shi da wannan imanin bai kowace makogaransu taraki nan na kasan gabansu a riwayar muwatta ya ce hana jirahun. ko makogaransu imani bai wucewa ba lai kai ga zuciyarsu daga cikin sifofin mabiya waɗannan eh, zulhuwaisira kenan daga cikin sifofin su yamraku na min addini suna fita a cikin addini addinin musulunci suna barin musulunci kama yamraqu sahamu minar ramiya kamar yadda kibiya ke fita daga cikin dabbar aka harba saboda kwarewar mahalbi da kaifin kibiyar da ƙarhin shi mahalbi sai kibiyar ta huda dabba ta fita zaru ila naslihi sai a ji a ɗauko kibiyar ga a duba ruwan kibiyar alayu jadu fi shai ba a gani alaman ma cewa an halbi wata dabba da wannan kibiyar saboda saurin huda dabba da fitan da wannan kibiyar ta yi haka nan su ma suke ficewa cikin addini kamar walƙiya ثم ينظر إلى رصافه sannan a koma kuma a duba tsakanin ruwan kibiyar da karin kibiyar akwai giyar da ake sawa a ɗaure tsakaninsu wannan giya ake ce marisaf idan aka ɗauko idan wannan ne ruwan kibiyar in aka ɗauko ga karin kibiyar da sokawa ake ciki ko? to in ya shiga tsakanin ƙarhin kibiyar da iskan karin kibiyar sai a sa abin nan igiya ɗaure tsakaninsu a game su da kyau da kyau to wannan igiya ake ce mara salaf idan ga ruwan kibiyan ba a samu komi ba to sai a yau baya a duba ga wannan igiyar da aka ɗaure karhin kibiyan aka haɗa da karin kibiyar. kaga akwai wani abin da ya nake mai la yujadu fihi shay nan ma ba a samun komai kuma yunzar ila nadhihi sannan sai a duka nadhi shine man bukhari yace wa huwa fihu umrun kenan to karan kibiyar an diba ruwan kibiyan babu komai tsakanin ruwan kibiyan da karin kibiyan kuma babu komai karin kibiyan da kan shifa yake da tsawo ina koma kuma a duba da kyamuron a gani akwai gashin dabbar da aka halba ko jinin dabbar da aka halba din ya fala yi zarfi shi ba a samu mai komai ba kuma yin zaru ila ko zarrihi wannan a koma ga gashi gashin da ake kokawa ga jikin kibiyar can ƙarshen abin da karin kibiyar sai a koma can a duba akwai wani abu ala yi jada fi hishai sabaqa sabakal farasa wa dam kamin jini ya zaburo kibiyar ta riga ta wuce lokacin da kibiyar ta zo ta bugi dabbar jini jayewa yake yi to kamin jini ya kuma dawowa har ya taɓi wannan kibiyar da aka halbar to kibiyar ta riga ta fi haka nan ma alfaras tumbin dabbar jirgin tumbi gaba ɗai kibiyar ta wuce kamin tumbin eh, eh, eh, kashin bin nan dabban kenan ko kina alfar kashin dabbar da tumbi in tumbi ne eh, kiyar ta tsoka to ta riga ta wuce kamin ma ta ɗibi wani abu daga cikin tumbi dabbar ta yi ta alamomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko sifofi za mu ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na waɗannan mutane kenan ba wasu bane su ne khawarij awwal firq fil islam sune ne ƙungiya ta farko a musulunci kawari kawarijawa to irinsu eh, ya shuku ne tun zamani annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin ne shi ya yayi dashen wannan aqidat amma ba ta bayyana ba sai lokacin ali ibn abi talib da aka je yakin Sifin, tsakanin mu'awiya da alibin abin talib an kora yaki, an kora yaki, an kora yaki, an kora yaki, jama'a mu'awiya sun ga alamar lalle galaba za a kansu saboda haka sai suka kira a zo a yi sulhu ɓangare Ali bin Abi aka zaɓi waɗanda za su yi sulhu ɓangare Mu'awiya aka zaɓi waɗanda za su yi sulhu aka je aka zauna bisa ga teburin sulhu to daga nan ne fa su jama'an zulhuwaisira suka ce la hukuma illa lillah babu wani hukunci face sai na Allah inda gaskiya suke so saboda menene ba su miƙa wuya tun kahin a zo a yaƙi ba saboda haka a ci gaba da yaƙin na har wanda zai nasara ya yi nasara amma cewa a je a yi wani hukunci wannan fakahirci ne a sanadiyar haka aka je aka yi hukuncin dai aka sulhunta aka dakatar da yakin to daga nan su suka yi hijira ko kuma harawan. suka ce Ali ibn Abi Talib da Muawiya da suka ce ma ayi sulhu din suka fara kafirta su sun yi ta musulunci sun haishe su cikin musulunci sannan da su bin Hakim Mai waɗanda suka je suka yi sulhun su ma an yi su cikin musulunci da duk wanda yadda da wanda sulhun to shi ma ya fita musulunci to daga nan da suka ce duk wanda yadda da aqidar su to maza bi hijira kuma hijirar da suka yi daidai ne da hijirar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina suka koma eh, haraura suka koma haraura saboda aka ake ce musu haruriya daga cikin sunayen hawari a ce musu haruriya ko daga nan shikenan sun riga sun ke kenan sai suka ta fito da aƙidojinsu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to su khawarij sai suka zamo kiyoshin shi'a a lokacin da shi'a ta bayyana su suna da awar kare iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam su ko daga khawarijawa suna kokarin su ta haƙƙin iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce ayatuhum kana son ku san alamar su rajulun aswad wato shine tushen su wani mutum ne aswad baki shi ihda agudaihi mithlu sadi mar'a an kaga dan shi guda kamar nonon mace shi wato katon damtse game shi au bab'a bab'a eh, dardara. ko kuma misalin kamar eh, wata tsokan nama ce tsokan nama ce wadda za ga tana ta makarkata tana mulmula tunda nonon mace ma ba wuri guda ke tsaye ba idan ya kasance nonon na da ko dai ya siffanta da nonon mace ko kuma wata babban tsokan nama da za a ajiye sai ga tana mulmula wa yakhrujuna ala hina furqatin minan nas manzo sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da za su bayyana a dai tushe su na yanzu an samu amma yaushe za su bayyana su zamo wata kungiya mai akida ala hina furqatin minan nas lokacin rarraban mutane lokacin ne za su bayyana kuma lokacin kenan gashi har jama'a musulmi da musulmi sun ɗau makami suna tunkarar juna ayar raba su bayyana ba lokacin ne but sai ga su ko sun bayyana kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari eh, har yanzu muslim ya ruwaito eh, bin hadisi eh, an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace tamruq mariqatun mariqa daga cikin sunayen khawarij din kenan cewa tamruqu mariqatun masu ficewa za su fice a cikin addini wa minal muslimina inda kafatin minal na. a lokacin rarraban musulmi lokacin za su fice su bayyana taqtuluha kulit aula ta'ifataini bil haqq taqtuluha aula ta'ifataini bil haqq manzo sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan jama'a biyu da ke yaƙar juna kowa na da awacewa Shi ne bisa gaskiyar to wanda zai ya fi gaskiyar to shi ne zai yaki waɗannan mutanen su almarika kuma ni bin abi talib shi ya yaki almarika shi ya yaki jawa, ko kuwa ha a sanadiyya haka ne ka iza abu lu'lu'a ako, almaju'e, eh? eh, ibn maljam ka iza ibn maljam har ya ta dabaru ya ta laɓaɓawa har ya samu sa'a ya kashe shi to shi ne abin da malamai ke cewa wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam shine ke tabbatar da cewa lokacin da waɗannan jama'a biyu suka haɗu Ali ibn Abi Talib shine wanda fi gaskiya saboda wannan hadisi wa taqtulaha awla ta'ifatayn bi waɗannan jama'a biyu da ke yaƙar juna da awahuma wahida to wane ne ya fi gaskiya a cikinsu wanda ya yaƙi jawa da kuma alimin abin talib shi ne yaƙi khawarijawa tauƙala abu sa'id daga nan sai abu sa'id ya ce fa ashadu ya ce ina shaidawa anni samitu hadha alhadith min rasulillah sallallahu alaihi wasallam naji wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ce wa ashhadu anna ali ibn abi talib qatalahum wa ana ma'ahu ana shaida cewa ali ibn abi talib shine ya su khawarijawan kuma duk da haka ce kuma wa ana ma'ahum wa ana ma'ahu ni ina cikin rundunar ali ibn abi talib fa'amara bi zalika fa'amara bi zalika rajul sai aliyu ya umarni da wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sittanta shi altumisa aka je aka yi tabbatar shi cikin su autiya bihi sai gashi an zo da shi hatta nazartu ilai abu sa'id yace sai da na kalle shi ala na'atin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina atahu na kalle shi na ga siffofin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da su duk ga sunan gaba ɗaya sun bayyana gare shi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sai da aka ba irin wannan martaba to duk ɗaya daga cikin alamati annabuwa fil islam hadisin mu na gaba alaramma حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثما عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حرثاء الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من خير قول البري من خير قول البرية يمرقون من الد... يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة وحدثنا محمد بن كثير شين الأبدي البصري أنا خبرنا سفيان شين ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن الأعمش شين سليمان ابن مهران الكوفي عن خيثمة عن سويد ابن غفلة رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه idza haddathtukum an rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan ina baku labari ko idan na baku labari na ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to fala an akhira min as-sama'i ahabbu ilayya a ce in surmuyo daga sama in faɗo in halaka ya fi alkhairi gare ni min an akziba alaihi da yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya amma wai za a dafakun fi ma baini wa bainakum in kuwa tsakani na da ku ne nake ba ku labari ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dauko ba to wannan ku sani fa innal harba khad'atun ko kuma khud'atun wato yaki an yaudara ne a wani lokacin ba zan hito muku in faɗi muku daidai abin da nake nufi ba sai dan in muku amma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan babu sarkayi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bayan yayi shimfida na cewa bai yi wayewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya zabi ya halaka da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya yace to ga abin da naji gare shi yana cewa ya fi akhiriz zaman qaumun wasu mutane za su zo a cikin zamani hudasa'ul asnan masu ‘yan ƙananan shekaru safaha'ul alam sannan masu raunin kuma hankali amma duk da waɗannan sifofi guda biyu da suka tara ya ƙuluna min khairu ƙaunin bariya malamai cewa suka wannan jumbar wannan jumlar na da harshen damu kuma dai na farko duk maganganun da suke faɗi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke kiratuwa don shi shine khairul bariya ma'ana ta biyu cewa za ka ji magana mai daɗi a bakinsu magana mai jan hankali a bakinsu magana mai natsar da zuciya a su. Abba kuma duk sai ka yi zaton cewa haka yi zaton cewa suna tare da alkhairi alhali kuwa ba su tare da alkhairi saboda haka wannan daɗin baki ne kawai da ke gare su na min islam suna fita daga cikin musulunci kama yamraqu sahamu min rabiyya kamar yadda kibiya ke fita daga cikin arramiya dabban da aka harba la yujawizu imanuhum hanajirahum imanin su bai wuce makogorin duk karatun da suke karantawa iyaka cikin baki iyaka cikin baki da kalkala da gunna da idgami da mina na gaba ɗai zai wucewa ne yake tsayawa cikin baki ba su amfana da abin da alkur'ani ke infanarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka haɗu da su ku kashe su manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ku? fa inna fi qatlihim ajran adhi ajran a cikin kashin su akwai lada mai dimbin yawa Yau yawmal ta ranar alkiyama liman qatalahum ga duk wanda ya kashe su to Ali ibn Abi Talib ya samu wannan ladan mai yawa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari khawarijawa kenan awwal al-firq firq firqatun fil islam Allah ya mana tsari da su aqida khawarijawa shi ne fito na fito da shugabanni al-khuruj ala al al muslimin kamar yadda suka yi fito na fito da Ali bin Abi Talib su ne tushe sannan da duk wanda ya bi irin wannan aqida to shi ma ana riskar da shi ne daga cikin khawarijawa wannan babban alama suke nan, fito na fito da kuma yin tawaye da shugabannin musulmi su kowa yaushe ya kasance suna son su ne ake wa da'a su ba za su wa wani da'a ba in ba tare da su kake ba to ba na su kake ba sannan kawarin jawa suna ganin cewa duk mai aikata ka Ira. Ko ba zai shiga aljanna ba duk mai aikata kaba'ira kafiri inda suka bambanta da mutazila su mutazila suka ce eh mun yadda ne amma dai ba jahannama zai shiga ba akwai manzilin final manzilatai tsakanin jahannama da aljanna akwai wani masauki amma kuma azaba ce wannan masaukin kuma tutur za ba ta yankewa to daga cikin alamomi da kuma ƙa'idojin abin da su abin da khawarij kenan duk mai aikata kaba'ira kahiri ne kai tsaye sannan al-khuruj al-a'imma shine babban abin da alamar wanda bai tare da su ba su daraja shi sannan toza ta haƙƙin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wa wasallam da kuma gaba da ahadis sunna wal jama'a su ne suke cewa ahadis sunna wal jama'a eh, annawasib ko kuma annawasib da cikin sunaye ko khawarij din ne suna khawarij din ne eh, abin na annawasib wato waɗanda suka kafa gaba da kiyayya da iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam shine sa duk eh, lokacin da shi'a ke bakin ciki da kuma juyayi a ranar ashura saboda kashe eh, Hussein ko tare da haɗin gwiwa su wurin kashe shi da su ranar hawari jawa mai suka ce cika ciki hawan daba kwalliya da abin nan murna da annashuwa da yanke-yanken tantabaru da tarun nan tattabaru da wani abu kuma eh, kaji da zabbi lokacin duk tituna ko ina yanke-yanke kake ta gani to yanzu lamarin ya kai ga yanke raguna da an koma har da su shanu duk sun shigo ciki ana tonton da sauransu wani ana ta shilla gari ya ɗau harama da duk wannan aƙida ce ta kawarin jawa me ya kai su ga haka nan don su bakanta ma 'yan shi'a rai su da ke cewa suna juyayi don mutuwan hassan ko su ba ce to muku murna muka don mutuwan husaini ko to muku murna muka imam suyuti rahimahullah ya ce waɗannan jama'a biyu duk da masu murnan da masu cikin cikin duk batattu ne babu abin da inganta a wannan rana sai azumi kawai cikin littafin shi annahyu an al-ibtida al-amru bil-ittiba wan nahyu an al-ibtida yace to shi shedan babu ruwa ne cikin masu bakin ciki zaka shiga ko cikin masu murna zaka shiga oho shi dai ya dauke ka dai daga sunna dan duk da zaka fada duk daidai saboda aka don Allah ya shafa makaji da santabaru lafiya a ranar ashura ba ranar sallah ba ce an shi ba hawa shirin sallar ashura yaka cewa ko ina aka ga wannan sallar eh mazo sallah da sallam ya ce yauman idi guda biyu gare mu a shekara ya zo madina ya suna bakin shikan shekara ya ce Allah ya hurhura muku da wasu yini guda biyu ranar anashuwa da kuma murna ga karamar sallah ga babbar sallah duk yanke yanken da za ku yi ni wannan rana ya ishe ku ni an daga gobe da oyi kuma Allah mana tsari da bid'a eh, wannan duk daga cikin camfe-camfen hausawa ne wanda duk bai cika ciki ne ranar cika ciki ba a jihar nama wutar jihar nama za ta cika mai ciki an ka fassara wannan kaulin to sai ka yi sako akwai wani cika ciki cikin su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cika ciki yayi ba duk da cika ciki din ya saba ba kaidar musulunci cika ciki manzo nawa yace a kasa ciki Oku. ɗaya abinci ɗaya ruwa ɗaya sheɗa shi ke nan ko? Awo, ka nawa ma ka wata ma iyalinka don kana tafkwali sai ranar cika ciki eh ka yi wata ma iyalinka sai ranar bid'a ya kamata mu karantu waɗanda ke yi Allah ya lura da su su dawo eh. to na ya kamata mu dasa a daren ba shida da minti ishirin har da wani abu abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru ga bayanin da na yi allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare zaɓuɓɓukan eh, waɗanda za su zafi takara wurin neman shugabanci na najeriya da ake na ana ta yi allah ka zaɓen muna wanda ya fi alkhairi cikinsu da da tunibun dukkan su musulmai ne ko to Allah za ban mana wanda ya alheri cikin su shi ya sani mu bamu sani ba kuma Allah ka haskaka muna wurin zaɓe mu zaɓe wanda ya alheri daga cikin su kuma wanda muka zaba in ba shi ne fi alheri ba ya Allah ka canza dalilin da zai sa ka canza shi a bamu wanda ya fi shi alheri to ga sanarwa Allah ramazi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uh, akwai gagarumin wa'azi ko kuma muhadarori da cibiyar ahalul bait sahaba ta shirya dangane da abin da ya shahi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a uh, kusan gaba daya ko kuma a ce mafi yawa insha Allah za a ji. Za a fara ranar Alhamis 23 ga wannan wata za a kammala ranar lahadi 26 ga wannan wata insha Allah daga cikin malaman da za su yi wayannan muhadarorin akwai Prof. Mansur Ibrahim Sokoto akwai Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu Kano akwai Dr. Abubakar Abdulsalam Baban Gwale Kano akwai Dr. Jamilu Sadis Zaria akwai Sheikh Ahmad Dan Fili malam bashar dan fili kenan akwai shek idris garba akwai dr jabir sani mai hula akwai dr sani abdullahi jos akwai shek ibrahim usman madera akwai shek muhammad bashir marafa wuraren da za a gabatar da wayannan muhadarorin akwai masallacin isa mai kwari da can cikin gari akwai masallacin anas bin malik da ke gwiwa eka akwai masallacin anas bin malik da ke kalan bai na sabbin gidajen nan akwai masallacin daru arkan akwai masjid a rahama madira akwai musu bin umair sannan akwai masjid abubakar siddiqi da ke bado na mala abu huraira allah ya sa a yi lahiya a kari lahiya